Wasu mahara da ba a san ko suwa ne ne ba ɗauke da manyan bindigogi sun kai hari tare da kashe mutane da dama a yankin Alawa da ke ƙaramar hukumar Shiroro ta jihar Niger, Najeriya. Lamarin da ya faru a daren talatan nan shaidun gani da ido sun ce har ya zuwa wayewar garin laraban nan maharan sun yi ta ƙona gidajen jama'a tare da ma kashe dabbobinsu. Akwai wahalar samun cikakken bayani saboda ƙarancin hanyoyin sadarwa a yankin, amma bayanai sun ci maharan sun kashe kimanin mutane hamsin a ciki har da hakimin garin na Alawa da ma shugaban 'yan sandan garin. Ga abin wani da ya nemi a sake sunansa da ya fito daga yankin ya shaida damun ta wayar salula. Abu an An ce sun kashe mutane da yawa, kaman kun samu ko mutane nawa suka kashe? Eh abin da ya tayar min da hankali akwai wani da ya kiran daga fando gari ya ce wai kusan mutum hamsin sun mutu abin da gaske haka ko ko dai kawai dai shi ya faɗa ne eh, honestly akwai akwai dai yanda na ji din nan hmm. honestly akwai ba na su eh, online To gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta samu labarin afkuwar wannan lamari. Sakataren yada labaran gwamnan jihar Dr. Ibrahim Doba ya ce lamarin abin tayar da hankali ne, amma sun sanar da jami'an tsaro. Yanzu an yi magana da Commissioner of Police, an yi magana da eh, security agencies, eh. an yi dispatching mutane so su yi keeping order a wajen. Allah mutane so Rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar wannan lamari kakakin 'yan sandan ASP Bala Elkana ga abin da yake cewa. Labarin da muka samu yanzu dai sun kashe shi um, hakimin wajen da kanin shi da kuma ɗan mu da ke uh, shugaban wannan sashen. Amma yanzu babu sabis a wajen. Area Commandant Kwantagora da DPO Kagara sun shiga wajen. Muna jira su ba mu rahoton lamarin. To amma eh. ba ku samu adadin mutane ko nawa suka mutu bai zuwa yanzu kenan. Gaskiya hira za mu samu takamaiman ah, bayanin abin da ya faru a wajen mutum nau a kashe. Amma kun samu ko suwa ne suka kai wannan hari ko ko daga ina suke wasu na cewa wai yan Boko Haram ne da aka koro daga Maiduguri. Ah, a ga labarin da muka samu dai ba yan Boko Haram ba ne. Ka san wannan dajin na cikin dajin da ake yawan ah, sace shanayen mutane. kasan mm. muna da wani matsalar a Niger kuma mm. na sa ran da na barayin shanaye ne Wani al'amari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da aka ƙara tsaurara tsaro a jihar domin tunkarar bukukuwan babbar sallah a gobe Alhamis. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.